Majalisar Shari'a ta Najeriya wadda ita ce ke kula da ladabtarwa da kuma horar da kowane alkali da aka kama da wani laifi. Ta bai wa shugaban ƙasar Najeriya shawarar cewa ya ba da amincewa shi akan yi wa waɗansu alkalai guda biyu ritaya ta dole. Saboda kama su da aka yi da laifin rashin gudanar da aiki bisa ka'ida. Waɗannan alkalan dai sun haɗa da Justice Gladys Oluto da Justice Inyang sannan kuma ta ja kunne ta yi wa waɗansu alƙalai guda uku gargaɗi kan su shiga su ko kuwa a ɗauki wani babban mataki a kansu waɗannan alƙalan kuwa sun haɗa da mai shari'a dalhatu adamu da aa adele da kuma justice do amechi to bayan da wannan majalisar koli ta ayyukan shari'a ta najeriya ta yanke wannan shawara na tuntuɓi wani ɗan majalisar wakilan tarayyar najeriya wato ahmad babba kaita ɗaya daga cikin mutanen da suka rubuta koke-koke waɗanda suka kai ga ɗaukar wannan matakin akan waɗancan alƙalai guda biyu ya ce lalle ko da yake akwai waɗansu a kotunan koli na najeriya da su ma ake ma irin wannan zargin cewar za a yanke hukunci akan kowa da kowa a lokaci guda ba zai tasiri ba ko da yake akwai bukatar lalle a himmatu wurin ɗaukar matakan da zai kawo gyara aikin shari'a don shine mataki na ƙarshe ga talaka a najeriya cin rashawa da cin hanci a najeriya ya zame mana wani wata fitina so idan ka tsaya kana nuna mutane ka ce wannan yana da wannan wannan to kai ma yan baka sanu ba sai ka cikin ka kashi a cikin tsarin shari'a ta najeriya da alƙalanta akwai mutane mutanen kirki ko ina daga ma high court inda nake wannan koke da kuma jama'a suke koke da court of appeal da supreme court akwai mutanen kirki amma kuma akwai mutane wanda suke ba na kirki ba to kaga ya, ya kamata cewa ita chief joji ta najeriya ta zauna ta yi kokarin duk yadda za a tantance waɗannan masu kirkin duk wanda aka samu da alamar tambaya yanzu ka ɗauki magana kes ɗin ah, justice ayo salami wannan ba cikin gida ba duk duniya an ya ta ya ja mana reni ya jawo mana baƙin eh, abin nan ciki saboda kowa ya sani cewa in dai ba shari'a mai adalci a ƙasa ta ɗauko hanyar lalacewa dukanta saboda ɓangarorin nan ma guda biyu da nazartarwa da namu na majalisa na dokoki muna dogara ne ga kan ita wannan ɓangaren shari'a so in ko aka same ta da rauni to komi ya zama mai rauni saboda haka akwai gyara wanda ya kamata ta yi kuma ina so kahin ta bar wannan kujera ta bi magana case injustice ayo salami lalle lalle wannan zai samu ƙara mata mata zimma kuma zai kara mata ansuwa ga al'umma kuma zai sa najeriya ta hita daga cikin kangin da take ciki yanzu ba tare da an gurfanar da irin waɗannan a gaban kotu a masu hukunci da zai iya kai su ga gidan kaso ko a kwace dukiyoyinsu ba yaƙi da cin hanci kaɓar rashawa a ɓangaren shari'a zai iya yin tasiri baya na yadda da kai ɗari bisa ɗari a waɗannan waɗanda aka yi aka kora yanzu kamata ya yi cajin ɗinsu ta kotu a yi prosecuting ɗinsu a cire musu wannan bakar rigar da wannan horar hulai a an shi dukiyar da ake tsammani tana wurin su in an same ta wurin su kana kuma a gurfanar da su a gaban kotu a yi masu hukunci yadda ake ma duk dan Najeriya idan shekara ɗari za a ɗaure su a ɗaure su idan duk abin da suka mallaka za a anshe in dai ana da tabbacin haka to ya kamata a yi haka. Dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya kenan Ahmad Babba kai ta a tattaunawar da ne da shi a Abuja. babu shakka wannan matakin da majalisar koli ta aikin shari'a ta ɗauka ana ganin cewa zai aika sako na gaske ga sauran alkalai da dama da ake zargin suna da irin wannan matsaloli musamman matsalolin da suka hada da cin hanci kabar shawa ko da yake ba a fito fili aka bayyana cewa waɗansu alkalan da aka ɗauki irin wannan mataki a kansu ba akwai waɗansu matsaloli da suka shafi cin hanci ka rashawa akan dalilan da ya sanya aka cire su ko aka ba da shawarar cewa a yi musu ritaya ta dole daga aikin su. sha'anin shari'a dai ba yanzu ba ta bayyana a fili cewa ya shiga rukuni na ayyukan gwamnati inda cin hanci ka rashawa yake neman ya yi gindin zama a wurin gudanar da aiki na shari'a abin da ake ganin cewar zai iya gurgunta da sha'anin mulki baki ɗaya ganin irin muhimmancin da shari'a ke da shi ga wanda bai da galihu ko kuma talaka na ƙasa umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya